wai kira na shigo gidan ma ko gairin yiwa ke yi yiwa. wai an kiran a gaida kai don ka shigo gidan nan sai a gaida kai kai asuwa da za a gaida kai ni din an kiran ai ma magana ni sai ki ga kai bari in gaya maka ba ka da wata hujja da zaka shigo cikin gidan nan ka ce maka fara'a saboda me saboda mahaifiyarka ta je ta samu hajiyanmu ta mata rashin kunya da ba dan daraja auren da nake ba na rantse da Allah sai mun da kuri da ita mahaifiyarta eh oh, shit. yau za ku da kuri mahaifiyarta amma sai kin gama duka na sanar ki to ai kar ka je wani abu guda ɗaya ni Beni kalbine atma.